ulajari kala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار yan uwa masu albarka da maka haɗu a farfajiyar wannan matsalaci masallacin matasa da ke nan wannan unguwa wato unguwar rijiyar barga da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha tamu da albarka jihar kebbi allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haduwa a wannan majalisi domin ci gaba da tafsira al-qur'ani mai girma wanda ke gudana a cikin wannan wata mai albarka kamar yadda kuma nake tare da ni akwai ruskoki na ɗaliban ilimi da dattijawanmu da kuma 'yan uwa da muke tare da su abokan da'awa yau muna ranar larba muna takwas ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda yan uwa in ba amanta ba biya, allah ya kadarci muna cikin wannan sura suratul mu'minun mun yi karatu a cikin wannan sura har muka kawo aya ta goma sha shidda wanda shi ne ƙarshen bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana akan abin da ya shafi siffofin mu'minai Da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga wani nau'i na daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce

ta aya ta goma sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana asalin halittar babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ce wani kada al insan hakika mun al al'insan malamin su ce adam ana nihin abad bashar adam alaihi salatu wassalam wato Allah subhanahu wataala yana nufin annabi Adam baban mutane shine Allah ya kira yanan da ma'ana al-insan wala kada khalaqana al-insan Allah ya hakika mun halicci baban ku annabi Adam alaihi salatu wassalam mun halicce shi ne min sulalatin bisin wato daga tsantsar laka ko kuma tabo wato sai da Allah subhanahu wataala ya zaɓi nau'in ƙasa mafi kyawu ya tashi ya tankaɗe ya rairaye to da wannan ƙasar ne ko da wannan lakar allah subhanahu wa ta'ala ya halitti babanmu kakanmu annabi adam alaihi salatu wassalam allah ya ce mun shi ne min sulalatin min dinin mun halice shi daga tsantsan cabu tatacce daga cikin cabu a nan ana jan kunnan na adam ya san cewa ga tushensa abinda aka halice shi ne da Allah ya ga dama wajen halitta annabi adam yana iya halittarsa da azurwa ko zinari amma Allah bai halice shi da wannan ba sai Allah ya halice shi daga turbaya saboda a nuna ba ɗan adam asalin halittarsa ba halitta ce wadda aka cewa mutum ya dinga jiji da kai da kawo da wani albahari ba asalin halittar babansa annabi adam alaihi salatu wassalam ga abin da aka halicce shi da shi to bayan da Allah ya a annabi adam da wannan tsantsar turbaya Allah ya ce sun maji annahu sannan sai muka sanya shi wato ɗan adam kenan wato zuriyar annabi adam alaihi salatu wassalam sai Allah Ta'ala subhanahu wataala aika na khalaqnahu sai muka halicci ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam mun halicce su ne daga nutfatan wato mani nutfatan wato dubban mani da shi Allah subhanahu wata'ala ya halici ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya bada wannan labarin a cikin suratul qiyama Allah subhanahu wata'ala yace sabul insanu an yutraka suda sabul insanu an yutraka suda ألم يقل ألم يقل نطفة من ملي كنا ذكيان ثم جعل ثم كان ثم كان علقة فخلق فسوى أنا أول سورة سورة القيامة الله سبحانه وتعالى يجي أيها حسب الإنسان yanzu mutum na tsammani ma'ana ƴaƴan annabi adam na adam yana tsammanin an yusraka su da Allah ya ƙyale shi haka don kara zubi babu shari'a babu doka wanda ke irin wannan tunanin to cire makanta dan adam Allah ya halice mu kuma ya samu da doka ya samu da tsari ya samu da umarni ya samu da hannu ya samu zulmi duk inda yake yan an ga ce ga doka ansa shi kowa cancantar ya yi aiki da dokar saboda mi ya saba da dokar Allah wanda ya saba aiki da dokar Allah to wace doka za ta ba shi wahala babu ta yasa musamman wani lokaci mu masu addini almajirai sai haka wasu dokoki muna sakaci da su so in jami'an tsaro su a kama sai ce a ga ta mana hada ku kuna gaza? me yasa suke cewa haka da ga ta mana ku kun ka saba da umarni a umarce ku ku bi doka a hane ku ku hannu kuma yanzu aka sa doka ku taka doka da wannan kuma gaskiya ne duk mutum wanda ya san kai, in aka ce ga tsari da doka wanda masallacin nan suka sa cewa duk wanda ya shigo ya kashe waya ne ƙauyenci ne kamar waya kan ƙauyenci in hatta in ku kabbata an kawo magana suka ka ce a kawo ma aya ko hadisi wannan ƙauyenci domin mi samar da natsuwa ga masallata yan ana sallah al'umma na san kowa ya samu natsuwa cikakka lokacin da ake sallah to sai zan lokacin da waya kake ringin za su ɗau hankalin mutane da sallar da suke yi kenan wannan ya zama wani abu na wanda yake ya saba shari'a ta ka ce to kowa ya rai baya dai doka ce masallaci mutum masallaci kowa ya yadda to ka zo da wayar ka bude in dai ba bisa kuskure ba a tsammanin ka kare wayar a tsammanin ka sa ta sayar sai dai aka samu aka san haka wannan kuma ka gani ba abu ne wanda ka saba da shi ba abu ne wanda rura ta sami a kai sauri haka shi wayar kuma kashe wayar lokacin ba a cewa ka zo da wani aiki wanda zai lalata sallah dan mutum na sallah an kira shi ta waya ya yi sauri ya ja waya ya kashe ko ya sata tayar wani aiki ne amma kuma ba aiki wanda aka cewa ya yi yawan da zai iya taɓa sallah ba su da aka mutane su kula da wannan allah subhanahu wa ta'ala yace yanzu mutum na tsammanin mu kyale shi haka kawai ya yi ta abin da ya ga dama babu wata doka ya lalace ya alam ya kunu dufatar a ce bai kasance dugon maniyi ba bai kasance da dufatar min maniyi wato wani ɗigo na maniyi ba a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa dukkaninmu nan kanin mu zo duniyar nan sai da Allah wata Ala ya kaddarta maniyin iyayenmu maniyin uba namiji da maniyin uwa mace su biyu za su haɗu idan suka haɗu akwai mala'ikin da Allah ya wakilta ga mahaifa shi wannan mala'ikan nan ɗaya yake inda mahaifa kowace kiyama duk wani namijin da ya tsaru da iyalinsa kanin maniyin ya daga cikin mararta cikin mahaifarta sai maniyin ya tsaya wani wuri inda wannan mala'ikin su tsaya ya kula da shi ita kuma na ta maniyin in yanzu sai wannan mala'ikin ya haɗa waɗannan maniyan guda ne sai ce ya rabbi nutu fatan Allah yanzu ga ɗigon maniyin wane ga ɗigon maniyin wanci in Allah ya yi nufi wannan ɗigon maniyin ya zama halitta sai Allah ya ce wannan ɗigon maniyin a haɗa shi a sa'in cikin cikin mahaifin wannan batar sai ce to ya ubangiji yanzu ga shi ya zama digon mani tana ce to a bashi cikin mahaifarta kwana arba'in yana digon mani ka san sanda an kai haka ba ka sani ba allah ya wannan ayi digon mani ya kwana arba'in yana cikin wannan yanayi tare da kulawar wannan mala'ika ne shi ne yake cewa wato alam ya kunu rufatan min maniyin yumna sai ke sun makana alaqatan fa khalaqa ka daga nan sai Allah ya halice shi taron jini yasa sun yace summa nudu fatan, sai muka sanya shi dubun mani fi qararin a cikin wata matabbata ba da duka ce abinda ake da qararin anan yi rahimil mar'a a cikin wato mahaihuwar mace matin tabbatacciya ita ba wannan wuri wani wuri ne da Allah ya ba tsaro na musamman ya ba shi kariya na musamman wanda ake fasigon maniyin ya zauna cikin wannan wuri har kwana arba'in Allah ke summa halakanan nufata alakatar daga nan Allah ce sannan bayan ya yi kwana arba'in dubin mani yadda aka zo da adafi da min da summa don ba lokacin da maniyyar kawai ya ba za a kuma tsaron jini a'a ya lafi sun ma halakanan nufata wannan ɗigon maniyyar bayan ya kwana arba'in sai muka halitce shi ya koma alaƙatar tsaron jini tsaron jini yana nan tsaron jini ya zauna cikin cikin bayan wannan matar tsaron jini kwana arba'in Allah ya ce wa khalaqana al-mudghata wa khalaqana al-'alaqata mudghata Allah ya ce muka halicci wannan faran jinin ya kuma mudghata wata yin tsoka kana digon mani kwana nawa kwana arba'in ka dawo taron jini kwana nawa kwana arba'in nawa kenan kwana ɗari e kwana tamanin Allah sai wannan zaren jinin sai muka halice shi ya koma muzugatar ya tsoka tsokar da kamar kimanin ya tsoka da kana isa ga baki ka tauni duk gaba ne aka tattara wannan jinin ya dawo wannan ya yasa za ka ga in mace ta yi farin ciki sai a ga wani abu haka tsare-tsare kamar tsokar nan lokacin mutum bai riga ya zama mutum ba yana da ɗigon mani ya komo jini yana nan jini ya komo tsoka shi ne ma'anar ba halakka da al'adakata mazogatar muka halici wannan tsarin jinin ya dawo mazogatar wato wata ‘yan tsoka lukumata adari ma yamzaku wato kawar misalin tsokar da mutum ke iya tattaunewa ba halakka da mazogatar zama. Allah ce ita kuma wannan tsokar sai muka halince ta ta dawo izaban kasusuwa kadiba kana dubon mani ka dawo tare jini ka dawo tsoka sannan ka dawo kashi duk lokacin da an kai wanga aikin baka san da an kai wanga aikin ba amma yanzu saboda mutunci iri na ɗan adam wai ɗan adam yake ganin ba Allah ka bada arziki ba wani ka bada arziki Allah da ya rene ka cikin cikin mahaifiyarka kana ɗigon mali ka dawo tarin jini ka dawo tsoka ka dawo kasusuwa yanzu bai sai da zai baka arziki ba wani zai baka arziki kaga wannan wauta ce irin ta da'al sannan wanda aka halitta da irin wannan matakayyar na zangon yana kaza ya dawo kaza yana kaza ya dawo kaza shine zai dawo yanzu ya ce zai yi wa Allah subhanahu wata'ala girman kai aka dokokin Allah kaga wannan mutum da yi wa kansa tunani bai kyawo ba shi ne Allah ya ce daga nan wannan doka din wadda muka halarci mutum ya dawo kashi yana ce faka saunar izama lahama sai muka lullube wannan kashin da nama bayan ka dawo kashi sha Allah ya sa wannan kashin ya lullube shi da wanda naman jiki aka fara gina halittarka aka fara tsara yadda halittarka za ta kasancewa duk lokacin da Allah ya ce wannan aikin babu wanda Allah ba wanda ya kama masa shi ɗaya ya aiki bai da wani wanda ya kama mai aiki shi ne ya fi jujjuya halittarka daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza duk shi wannan aikin a lokacin mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa bayan Allah ya gama halittar mutum sai Allah zuwa ta'ala ya haɗa wani connection ya ja cibiyarsa aka haɗa da bututun inda mahaifiyar ke cin abinci to daga nan yanzu nan za ka dinga duk sarfa ci abinci sai abinci ne kuma ya kawo baka amma ta cibiya wannan abinci yana shiga da ta cibiyarsa duk sarfa ci abinci in ta ci abinci mai ƙwari to kai ma za ka ji ƙwari yasa ake son idan mace na da juna biyu to a dinga kulawa da ita ta musamman kulawa ake ba ta musamman na ɗaya a kula da ita da zuwa asibiti wajen yin awo a tabbatar da lahiyar abin da ke cikin ciki sannan a kula da ba ta abinci mai gina jiki wanda za ta dinga ci a kula da bata irin nau'in abincin da ta ji tana da bukata tana domin idan ba a bata ci ba ba za ta ci abinci ba wani na gaya da wata rana ya da tana da juna biyu ke da ta cewa ne ina jin bukatan wani abu ya ce domina na a filomiki ta ce ko ita ba su san komina na ba ki san komina na ba ta ce eh, to ya za mu yi kace abin da za a yi kawai ɗauka da ɗaya bisa shi ɗan zagaye Wala wallahi malam ba halar da ya sauke su sabi hanya a jina yana can kosai su A awara su jabi mangoro su jabi yadda sai da sun da zuwa zai agwalon ma ya ta ce agwalon sai ce ya agwalon ma ta ce gasar sai ce kai agwalon ma a lebomin da yawa da allah yadda yi wuyarsa ya ba ta sunan ta ɗebe ta tabbarka ta yi nasha ya ce bayan daɗa an da ke kuma ta ji kuma ta kuma yake sosai a ayo a ba za a siya ta ce musu domin za a siya ta ce musu yau da mafi Su za a kama hanya ina mai sai da kihin ga nama da lissafi in kai can wajen gangaren burji suna kawo wurin nan ita ce wancan malar sai an yi hankali yadda ka ga matasa sabon aure nan aka samu matsala da zarar mace ta ɗauki juna biyu tun nan sai da cewa har ɓarkewa da kai nisa saboda baka saba ba wannan rigima kai baka san da ita ba dole sai mutum ya yi ta kokari irin wani dan ababe yana kulawa mace da take da juna biyu tana da bukatar kulawa tana da bukatar tausayawa ta gane cewa abin da ke cikin cikinta yana ci ne daga nau'in abin da take ka tausaya mata sannan ya hangi tana ci da yawa kuma kar a gane laifin an gane ko Allah ya sa mu dace shi shine yake cewa fa ka saunan izama lahama wannan ƙashin sai muka lullube shi wato da tsokan nama sha'ana ansha'nahu Allah ya sannan sai muka halicci shi mutum ɗan adam muka halicce shi khalqan akhar wata halitta ta daban wanda baka sani yanda Allah ya so zo duniya dada sai ka zo duniya ta wannan hanyar da siffar da yake so ka zo in ya ga dama halittar ka duk yadda yake son kira halittar ka ta zama sai ya kira halittar ka haka kaga wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ya ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khatimun mubin awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khatimun mubin Allah subhanahu wa ta'ala yace awalam yara al-insanu shin dan adam baya duba ya gani anna khalaqnahu min nutfatin mu ne ba muka halitta shi daga dubun mani yana dubun mani ya dawo taran jini yana taran jini ya dawo tsoka yana tsoka ya dawo kashi yana kashi muka lulluga wannan kashin da tsokar nama muka halitta shi irin yadda ma ga dama halitta shi fa'iza huwa khabimun sai gashi yana yin jayayya da addininmu da shari'armu da dokokinmu mubinun yana mai kokarin bayyanar da kiyayyarsa da adawarsa kaga mutum a ce Allah ya ce annabi ya ce ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka jera ta to sai mun gani eh akwai adalci wurin ga ba ka ka adalci a ce ma ga abinda Allah ya ce ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dawo kana wani tunani kana wani hangen nesa ka biyayya kawai za ka yi bai kamata a ce Allah ya ce ba ka dawo kana jayayya da dokar Allah kana jayayya da shari'ar Allah wanda yana daga cikin dalilin da yasa Allah yake gaya ma dan adam asalin da yasa ya halice domin kar dan adam ya yi jayayya da dokar Allah kada ya jayayya da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hajj ma Allah ya irin wannan magana ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum hmm. fa inna الثاني ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة الثاني ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم هذا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل. Saya kan sudah di Arab, Allah sangat adil. Allah subhanahu wa ta'ala bai hakuri ita ba wannan ayar tana ba da ma'anar da wannan ayar ke bayar ayar tana suratul hajj Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane in kun fi raibi in kun kasance a cikin shakka da gwagwaton min al game da tashin kiyama ba ku yarda da akwai tashin kiyama ba to fa inna khalaqnakum min turab kuwa mu ku babanku annabi adam min turabin daga turbaya kaga wata magana ce min sulalatin min dini ce eh mun shi ne shi annabi adam min turabin daga turbaya ma min nutfatin ku kuma muka halice ku daga digon maniyi sun mamin alaƙatin ɗigon maniyyar nan muka mai da shi taron jini sun mamin muzaqatin sannan ya dawo tsoka mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa tsokar da mukhallaqatin in mun ga damar mu halitta mutum ya zama mutum mu halicce shi in kuma mun ga dama kada ya zama halitta sai mu sa gaba ɗaya ya zube wannan cikin ya zube ya zama mutum babu shi amma Allah bai haka ba ya samar da kai ka zo duniya ya ku dukka su da ake Allah ya yi ba bai sa ka ciki wayanda mahaifiyarsa za ta yi farin cikinsa ya zube ba sai Allah ya halitta ka cikin mukhallaqatin waɗanda ya halitta su zo duniya su rayu duniya su haihu duniya su hayayyawa su yi kaza su yi kaza duk Allah ya zo da kai duniya don kai wani wa gairu mukhallaqatin linubayyana lakum ala da mun yi wannan ne domin mu bayyana muku matsayin mu da darajar mu da cikakken ikon da muke ci a kanku da kuma mu bayyana muku shari'o'in da dokokin mu domin ku aiki da su wa nuqirru fil arhami ma da sha sai mu tabbatar da abin da muke so a cikin mahaiwan mace abinda ma ga dama ya zama halitta na mutum sai mu tabbatar da shi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci a don ambato zuwa wani lokaci a don ambato ma'ana zuwa lokacin da Allah ya ga damar a haihuwa yasa wani za a ga haihe shi dan wata bakwai kuma ya rayu kuma an moje mai an ci moriya ce wani kuma sai a haihe shi wata tara wani kuma wata goma wani wata goma sha ɗaya an da cikin magabata a wanda ya ce karatu cikin cikin mahaifiya sannan ta haife shi saboda ni Allah ya ce wani ƙirnu bil ma da sha an ce akwai wanda aka haifa ko da aka haife shi har hira haƙori ma sai zo mai <laughs> saboda ni Allah ya ga dama yana iya bari mutu shi ne ma za ka ce babban ya ga cikin ne suna abin suka ce mai eh eh sai a ga mutum ga mace lokacin haihuwa ya yi amma ba haihu kuma ta ce tana jin motsin abin tana jin motsi amma ga ce ya yi wata goma ba ta haihu ba wani wata goma ta ne sannan daga baya a haihe shi an gane ku Allah ya samu dace to shine Allah ya ce nan a da nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da kukuna jinjirai jarirai fi buduni umma haka ne mu fitar da kunu abin da tiflan kuna jarirai thumma litablugu ashuddakum kuna nan jarirai mu ci gaba da kulawa da ku dalilonku eh da ku, har sai kun kai ƙarfin kun zama ƴan matasa samari matasa wa minkum haqqu da suwa wa minkum man yuwaffa cikin ku akwai wanda bake amsar rayuwarsa tun bai kai ga shekarunsa na tsuwa ba wa minkum man yuraddu ila arzalil umur cikin ku akwai wanda muke mayar da shi zuwa arzalil umur shekarun wahala shekarun kaskanci da wanda bai bi Allah arzalin umari shi ne mutum ya kai shekaru na tsufa sun ana yi da kai haka ba yi da na ga wata tsohuwa tana da shekara 120 wannan tsohuwar akwai babban ɗa gidansu kun san duk gida da aka so akwai wanda aka ci da shi to wannan gida ana ci da wannan bawa Allah duk wani taimako babba ne shi aka taimako sai dai Allah ya bayar su ba Wasan san tsohon nan mai sai isa da tsohon baba ne na nan rashi wannan mutumin mama sai na nan rashi kawai wai suna ganin mutane na shigowa gidan a yi rasuwar ga zuwa da sun kasu kawar ka sun kasa sabbin shi? wai bin gina mana kaga su ba ko sun kai sauri cikin gida mutane har an ta Allah a bar zuwa ne ba su gaisuwa saboda ba su sani na san wani mutum ko da Allah ya amshi rayuwa ne a akalla ya kai shekara 60 da wani abu zuwa 70 ce ibn malar babbar damuwa ta duniya ne. idan na je da mahaifiyata sai ta ce wane ne sai ce ni ne wane sai ce ban san ka ba ta ce a'a hajiya wane ɗanki ta ce a jikin yana ba haiwa ne a'a hajiya wane ki na kaza da kai ta haiba da tsufa ne in mutum ya kai wani tsufa sai ana abu cikin gida ko shawar ka ba a zai in ma ka ji ana magana ka tafi kwace ku tsaya ku jan sarki da Allah ka ku bar ku rabu da shi kan ku damu magana saboda ne ka kai shekaru tsufa to amma duk da haka shekaru tsufa sukan zo ma wani da sauki gwargwadon yadda ka bi Allah gwargwadon rikonka da addini in ka rike addini jabon to komi shekarun da kankai sai Allah ya haskaka maka kuma ya yi maka kwakwaron da da wahala hankalin ka yi amma sai ka tura wani kai kanar shekara tamanin ga wani ɗan shekara ta tundu ya rukunci saboda shekarun kurciyar an yi abin da aka yasa kuma ga kaga irin wannan rayuwar da matasa da suke yi wai mutum ya yi irin su koko wannan irin su dambe irin su sharu wallahi ba na ƙin shekarun suwa sun kai ga mutum sai ya gane wata ake shi waɗanda da haka da ana wasiki suna wani jijjiki jijjiki cewa ai su suna wallahi ma da in allah ya wa mutum shekaru ya yi tsawon rayuwa wallahi sai ya baka sauki sai ya baka sauki ka gaba suna ta yi a irin haka yadda kasan cikin kiyi a kota kiyi da aka cewa mi mai sunanta kwaguwa wallahi sai a gama suna ta yi da kasan kwaguwa duk wannan rafka da bugu da aka yi lokacin kociya ne kuma ya kama zai kasu ya tambaye ka sai ce to gani in kokowa sai haka in sharu sai haka duk irin nan wasannin kyau la haɓar shi yasa in kana wasan kwallo da kurciya ka ce yan shekaru ka bar ta ita bol wata abu ce wadda matashi yana da wahala matashi ya zahidar shawar su yan shekaru kurciya ta yi abinka ta zaɗa da bada ita amma da ka kai wasu shekaru ba ka ci gaba da yi to sai shekaru tsohon ka wani abu ya kama loka wannan aika to ai malam motsa jiki na to motsa jiki ai kai ya wuce iyaka kai wuce iyaka sai zuma na bai sun ce cikin abin da ya ta motsa jiki babu kamar ihu wannan ihu ba in dai allah ya sa ka iya ihu in kana so ka motsa jikinka to da allah ta dai ka tsallake matan mata ka koma dawo ka exercise cike nan kun lura saboda iya kowa ya saboda yake ko ina naka aiki da aiki ya haka ce bari ka ruga da gudu ka ta wuri kasa yau da gobe tambayo ka abin nan zai ba Allah ya samu mu dace yasa Allah subhanahu wataala ya ce wato ba wa minku man yurad man yuwaffa cikin ku akwai wanda Allah zai asira ya sai da kai shekaru ba na tsuwa wa minku man rasu ila arzalin umar cikin ku akwai wanda Allah ke bayar da shi zuwa ga wato shekarun kaskanci da wulakanci in dai mutum bai bi Allah an gane ko shi ne yake cewa da kai la ya alamu min ba da ilmin shay'a hayyawa ya gari abinda ma ya sani ta bace ba shekaru da su bayan sun haka ga mutum malam in ba Allah ya tabbace ka ba na daya jin ka zai dauki ka bincika a gari da sai kana magana da su suka ya ce wani ke cewa an kai kaza kusa an kai aida da ba haka yake kaga jin hawa da dauki gani shi ma ya zo ya rage haka mutum zai yi rayuwa haka haka yasa mutum ya yi wa kansa talabin kwarai ya gyara halayen kuma talabin shi ne gyaran tarbiyyarka yi kokari ka gyara tarbiyyarka tun kana da kurciya yi kokari ka gyara halayenka tun kana da kurciya kan bari sai tsufa ya zo ka ce gyara haka ko. lokacin kuma in Allah bai ga dama ba sai ce a'a magana ba kan su ba haka dai za ka ka Allah ya sa ba saboda haka nan Allah ya ce summa an sha'ana khalqan akhar sanan muka halice shi wata halitta ta daban wadda muka ga damar mu halice shi Allah subhanahu ta'ala ya ce fa tabarakallahu albarkokin ubangiji sun yawaita fa tabarakallahu alkhairori da albarkokin Allah sun yawaita ahsanul khaliqin mafi kyautatawa ga halitta halittun da Allah ya duk duniya ba wanda ya kai iya Allah halitta Allah shi ne duk wani abin da kaga dan adam ya kera ko mota ko ta komi sai ka so akwai inda yake da matsala inda za a kai bola sai ce ina ai wuri kaza ba haka ya kamata ga zai zama amma shi dan adam sai Allah ya halicce shi cikin kyawun halitta yasa suratul fil Allah ce laqad khalaqna al-insana laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah ce laqad khalaqna al-insana hakika mun halitta jinsi da dan adam ma'ana mun halitta ƴaƴan annabi adam fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun halitta cikin mafi tsarin halitta haka Allah subhanahu ta'ala ya halitta da adam kun ga idan kun duba halittu irin da dan adam za ka da adam cikin halittu na duniya ya yi kowace halitta kyau babu wata halitta wadda aka sa ta da adam sai dai a ce ga wata halitta ta yi kama da dan adam amma ba a cewa ta kai dan adam sai dai a ce ta yi kama da shi kenan ba ta kai shi ne Allah subhanahu ta'ala yace fa tabarakallahu tabarakallahu ahdarul khaliqin albarkoci da alkhairai sun tabbata ga Allah mafi kyawun halitta wanda ya kaddasa komai da komai kamar yadda yake to daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ce kun yin da ku ثم تعملون الله سبحانه وتعالى yace kuma inda kun ba'da zalika sannan ku yayan annabi adam ba'da zalika ba'da qida'i ajalu bayan karewar ajalin da Allah ya tiba mun ku zo duniya bayan ku kai wannan lokacin lamayitun wallahi masu mutuwa haka wannan ayar tana tabbata mana cewa akwai mutuwa wajibi ne mutum ya sa mutuwa a gaban idanunsa in zaune kake in tsaye kake in kwance kake kana tunanin mutuwa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita tunawa da mai yanke jin daɗi ku yawaita tunawa da mai yanke jin ita ce mutuwa kullum abin da ake so ka dinga yi kana tunawa da mutuwa saboda min daga cikin tasirin tunawa da mutuwa yana sa ka gyara halayen ka gyara ɗabi'unka saboda ka san cewa duk abin da ke waruwa za a je inda Allah subhanahu ta'ala kuma Allah zai yi wayan na ayyukan da mutu dukkanin mu nan za mu je gaban Allah kuma Allah zai muna hisabin abin da ke waruwa tsakanin mu da iyalanmu, tsakaninmu tsakanin mu da abokanmu, tsakaninmu tsakanin mu da kowa namu duk wanda Allah ya hada ka da shi sai Allah ya yi muku hisabi a kan wannan alakar ta haɗa yanzu ga yadda ana ramma ba mu taɓa haɗewa wuri guda da ni da shi ba ba yi tsammani ba in ba wurin wa'azi ba mu yi zaune da ni da shi awa guda mun taɓa ana ramma kun jiya mu taɓa ba to sai Allah ya yi mana tambaya awa ga guda da mun ga zauna da ni da shi me na yi masa na zalun kafe me na yi masa na ƙoƙari in wulaƙanta ko in tozarta shi wallahi idan na yi mai wani abu gurin nan zai in wulakanta in zo da sashi gaban ku wala bi Allah ya muna misali shi ma a cikin zaman nan in yi min wani abu na kokarin wulakanta da zo zarta ne wala bi Allah ya muna misali kai da ka zaman da kuka da kai da matarka in ka zarce ka ko zan zarce ka wala za a ji gaban Allah to da ka yan uwa mu dinga yi muna sunawa da mutuwa Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayyitu lalle ku bayan wannan bayan lokacin da Allah ya tsiban muku za ku mutu ku goma inda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah yake cewa wato dukkanin ku masu mutuwa ne kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kullu nafsin kowace rayuwa za'ikatul maut bai da sanin mutuwa wallahi kowa sai ya mutu kowannen mu ya tuna da wannan don kaga da ya mutu jiya da ya mutu jiya da kai da kake da rayuwa wallahi da kai da shi duk mutu ya mutu jiya kai ko ka mutu banda gobe duk dai mutuwa na gani kowa ya dauki mutuwa ya sa a gabansa kuma ya dinga yi yana tunawa da cewa lalle zai mutu kuma in ya mutu lalle akwai zaman barzahu za a je cikin kabari a yi rayuwar kabari bayan mutu ya yi rayuwar kabari za a tashe shi a gajen aje gaban Allah sauran ta'ala a yi mara hisa ga ayyuka mu daina yi ma junanmu sharri mu daina cutar junanmu mu daina da junanmu mu daina mu kulla mu junanmu sharri wallahi za mu je gaban Allah a yi hisa ga waɗannan ayyuka yadda Allah ya ce laman yi tuna ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنهم يوم القيامة تبعثون الله سبحانه وتعالى يتي ثم sannan innakum lalle ku yawmal qiyamati ranar alkiyama tubu asu da lil hisabi wallahi za a tashe ku domin a yi za a tashe ku a yi a yi muku hisabi wal jaza a ba kowa sakamakon aikinsa kamar yadda Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzala idza zulzilatil ardu zilzalaha أخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ تحدث أخبارها rabbaka li'anna rabbaka awla laha Allah subhanahu ya ambata mana a wannan cewa kowa za a yi masa hisabi don haka tuba za a tace ku lil hisab don a yi muku hisabi wanda za a yi muku sakamako na abin da kun ka aikata wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana malaikin sun ma'ashara ta'ala ila nau'in Sani. sai Allah ya mana ishara zuwa da nau'i na biyu wanda shi kuma nau'in nan na biyu zai gobe Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana za mu dora inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro mun raga minti shidda kamin lokaci ya hitowa sai mu an bayan tambayoyin da akwai dole mun shiga kuma cikin karatun za mu shiga cikin wasu turorin da ba waɗanda ba su da alaka da su amma da kuduri na bisa ga magana da muka kai jiya a dinga kai ƙarfe uku din nan na so mu yi haka to in mun shiga nan kuma ayoyin ba su yawa mu su da haka nan ne wurin kwana sai a yi hankuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yanda muka haɗu wannan farfajiya Allah ka haɗa mu cikin aljanna Allah ka yi mana gafara Allah ka yi mana rahama Allah ka yi haske a cikin abubuwan mahaifanmu da dukkan waɗanda Allah ya ƙashi rayuwarsu mu kuma Allah ya ba mu guzurin iskus Allah ya yaye muna kurakuran mu baki daya Allah ki kara muna albarka za mu ji tambayoyi da aka rubuto su kuma insha Allah gurgudan abin da ya samu tambayar da bai yiwa bari amsa ka sai kai tsaye za ni ce a bari sai gobe zan amsa ta wanda kuma za ta iya amsuwa kai tsaye to insha Allah zan amsa Allah shi muna jagora Allah ya saka mu kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لعل أساس وإمام الجنة وكيف